rikicin kasar falastin da kuma kasar ta isra'ila ya ba da muhimmin darasi ga duniya da kuma al'ummar musulmi baki daya daga cikin darasin da wannan yaƙi ya bayar shine ya sanya soyayya da kuma kishi na wato ainihin al'ummar musulmi ga 'yan uwansa a faɗin duniya baki daya wanda daga cikin kishin da za mu ambata da kuma taimakawa ga wannan mutane ko agazawa 'yan uwa musulmi wanda ibtila'in yaƙi ya faɗa musu a yankin ƙasar falastin a sheik dr zakir naik ya ba da gudunmawar kuɗi wato kuɗi mai gugan naira naira miliyan 388 kamar yadda ya ba da sanarwar a zuwa sa najeriya ya gabatar da lakca a wannan ƙasa tamu ya faɗi dalilin kuma da ya sa ba da wannan kuɗin ba don kuma sai don agazawa wa'inda wannan yaƙi ya rufta da su ta hanyar rushe musu gidaje da kuma wato ainihin rasa 'yan uwa da suka yi da wato ainihin dangi a gefe guda kuma sheik bahiru bauchi ya bada wato ainihin gudunmawar naira miliyan 100 domin a taimakawa wato kasar palestine duk da kasantuwar cewa wanda ya fara wato ainihin kwadaitarwa ga wannan alkhairi shine a sheik Dr. Ahmad Gome wanda ya harzuka al'ummar musulmi wajen ganin sun taimakawa al'ummar kasar palestine domin ganin sun gudu sun da mutuncin su da kuma wato ainihin rayuwarsu. kamar yadda kowa ya sani mutane da dama a wancan gidauniya da dr ahmad gumi ya wato ainihin bukaci mutane su tara domin a kai zuwa ga falastina wannan an tara miliyoyin kuɗi masu yawa wanda ana ana sa ran wannan kuɗi ya isa zuwa ga wannan al'umma domin taimakawa rayuwarsu da kuma musamman ƙananan yara da mata wannan yana daga cikin abubuwa muhimmai wanda suka fokana bayan faruwar wannan yaƙi wanda a iya jinjina kusan ma a ce najeriya kusan wannan shine karo na farko a tarihi kasar. da ta yi irin wannan kokari ga al'ummar falastinawa a kai ce za ku iya ganin bidiyon da shi da shek ahir Bauchi ya bada wannan gudunmawa na naira miliyan 100 kamar yadda kuke ji a bakin Alhamdulillah bayan sallan Juma'a Maulana zai koma an kaddamar da takardar shehu wanda shehu mahi tura tura game da neman taimako wanda za a baiwa mutanen Palestine ya yayi alkawarin dala miliyan 100 to Maulana shek ahir Bauchi Maulana Sheikh Tahir Bauchi ya dauki ya bada naira miliyan 100 da gudunmansa a cikin miliyan dubu da ake nema shi mali wanda ya bada maulana shekka ya son bauchi ya bada miliyan dari allah saka da alheri shehi mun gode alhamdulillah duk wanda bai ji ba ya ji Olana shek dairo suwan bauchi ya bada miliyan ɗari wannan taimako dala miliyan ɗaya da ake nema wanda shehu ma ya aika takarda maulana ya bada dala naira miliyan ɗari kudin najeriya alhamdulillah ما شاء الله ko shakka babu wannan yaƙi ya ba da darussa masu yawa wanda kamar yadda ya gabata cikin jawabi daga cikin darussan da wannan yakin ya bayar ya bayar da kishin musulmi yan uwanmu a fadin duniya ko da bamu taba haduwa da su ba kamar yadda annabi mu Muhammad sallallahu alaihi sallama ya sunantar mana cewa muso yan uwan musulmi ko da kuwa a nesa suke kuma wato wato musulmi da musulmi ko mumuni da mumuni annabi sallallahu alaihi yake cewa kaman gini ne bangare na kuma karfafa bangare kamar yadda kuma annabi ya sake faɗa cikin hadisinsa ingantacce a inda yake cewa mumuni ba mumune kamar wani bangare ne na jikin mutum ya samu wato jin ciwo ko mu ce yatsanka ya samu ciwo za ga idanuwa na zubar da hawaye idanuwa suna jimamin abin da yatsa ta samu ne na ciwo to wannan ya nuna cewa duk abin da ya samu yan uwan musulmi na yankin kasan Palestine to mu ma ya shafe mu kuma wannan yaƙi ya bada darasin yadda muke kishin yan uwanmu mu ta fuskan damuwa da abubuwan da yake faruwa da su kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi a inda yake cewa dukkanin wato duk mutumin almar'u ma ahab mutum yana tare da wanda yake so ma'ana an tambi manzan Allah ne ya labarin mutanen da baka taba haduwa da su ba kuma kana kaunan su sai annabi ce kuna tare da su a ranar alkiyama da haka mu kasance masu keshin yan uwa mu kasance masu taimakon su domin kuwa an daɗe ba a samu lokacin da al'ummar musulmi suka harzuka don kishin al'umma 'yan uwansu musulmi da suka faɗin duniya ko kuma wanda wata bala'i ta afka masu ba kamar wannan lokacin matanmu da mazanmu da 'yan siyasanmu da yaranmu da manyanmu duka kowa ya damu da abin da yake faruwa a kasan Falastin har izuwa yanzu dai wannan yaƙi ba a daina ba amma ko shakka babu muna da yakinin Allah ba zai basa kuma Allah zai taimake su wannan abin da suka gabata na neman taimako ko kuma na taimako da Dr. Zakin Naik ya bayar har zuwa ga shehin Dalika Sheikh Tahir Bauchi ya bayar babban abin koyi ne ga al'ummar Najeriya da ma duniya baki daya ta fuskan daukan dukiya dan ganin an kawo karshen matsalolin da ke dama al'ummar musulmi a wannan yanki ko shakka babu wannan darasi ne ga al'ummar musulmi duniya baki daya duk da kasantuwar shine karo na farko to ba ma tsammani kuma ya zama karo na ƙarshe ga dukkanin abin da zai samu musulmi a faɗin duniya nuna damuwa da yan uwa musulmi suke yi ga yan uwansu musulmi a faɗin duniya wannan shine zai sa wa kafiran duniya shakka da kuma tunanin cewa lalle yana da wahala su taba su iya taba yan uwan musulmi mu su kwana lafiya ko kuma su wulakanta su ba tare da mun kamo musu agaji da ko ba zuwa yanzu ai ka san kuwar Allah ce su rike yakin karfin Allah ne shi yasa a America yanzu an fara sabani da ita da Isra'il so da su suna ganin abu ne na kwana uku hudu kafin duniya ta farka ta game ake sun gama da Hamas haka suka zata a yadda suke ganin karfin mulki sojojinsu da karfin makamansu suna ganin abu ne akwai da aka yi hira da wani da naji abin da yake ce abu ne na 24 hours zuwa 48 hours mun gama da abin amma sun rike wanda kun ji abu ubaida wanda yake magana da hannun hamas da kansa ji yake faɗa yake cewa sun taho da makamai da motocin yaƙi da mudarra'at da motocin da suke ɗaukar sojoji da bama-bamai ta sama ta ƙasa ta ruwa da irin makaman mu a rayuwarmu ba mu taɓa ganin su ba wanda wannan makaman ba wata ƙasa da za su tinkara faranta sun gama da ita amma yau kun yi kwana talatin da uku kun kasa tinkara gama da gaza gaza da ba duwar wasu ba zazzabi balle a ɓace ba afghanistan ba ce da za a ce da duwar wasu fili ce sambal ne a gari Gaza da ba ruwa ba ne ba gefe ne ma su aka kare ruwa ta gabas ta yamma yadda ma ba za su iya gudu ba ba wai tsakaninsa da isra'ila ruwan ba ruwa babu daji ba san bisa ba ne ba ko wani katon daji ka je ka matse a waje babu daji amma ya gagara har sun yana faɗa har sun ƙona motar yaƙi 136 eh, wanda ta isra'il wanda motar da aka yi ta ana ganin ba abu namir sunanta damusa an kera ta da ba a ganin ba abinda zai taba ta miliyoyin dala aka yi ta an ce duk wani kariya an ba ta amma su abinda suke mamaki na waje wani isra'ila yake faɗa ya za a yi kwaman gurnet kwaman wannan yahuda ta ta yaya a ci gaban yakin isra'ila abu ubaida wato babban kwamandan hamas wanda yake da magana da yawun hamas ya ba da sanarwa ga kasar ta isra'ila kan cewa ko shakka babu ta shirya bayyanan wasu abubuwa na ban mamaki da za su yi musu wanda duniya za ta shaida kuma za su yi mamakin abin da za su bayyana na wato ainihin sabon shiri da za su yi na kaddama da hare-hare wanda ba a manta ba a jiya ne ko shekaran jiya kungiya ta wato ainihin hezbollah ta kai hari wato ainihin babban wani barikin soji na kasar ta isra'ila wanda ta musu banna mai yawa kuma sun kara harba rokoki masu yawan gaske wanda ya fada ta babban birnin ta isra'ila tel aviv wanda nan ma a musu banna mai yawa wanda a halin yanzu dai halin da ake cikin kasar isra'ila shine ana cikin halin ɗarɗar da rashin kwanciyar hankali da kuma halin wato ainihin ah, gudun ko kwana ma'ana halin kawo masu farmaki da kuma jefa musu ba ta inda ba sa tsammani kamar yadda bahaushe nake cewa wai dukkanin dan da ya ce uwar shi ba za ta yi bacci ba to shi ma ko wato shi kurin tsama ba zai ba to a halin dai da ake ciki yanzu ana ci gaba da fafatawa wanda duk da dai kasantuwar kasar ta isra'ila ta kai wani hari wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama wanda ba ba manta ba hare-haren da take kai galibi yana karewa ne akan fararen hula wanda ba su ji ba ba su gani ba musamman ma mata da yara wanda har yanzu wannan hare-haren da ake kaiwa ba a daina ba amma wannan ya biyo bayan dukkanin hare-haren da ita um, sojojin gwagwarmayar palestina suke yi ne wanda ake ganin cewa huce haushi ita kasar isra'ila take saboda ta san ba za ta yi cimma wa'innan sojojin na gwagwarmaya ba wannan shine abin da yake kana a yau